بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da nau'o'i da kuma kashe-kashe na girman kai inda muka yi bayani kan cewa girman kai ya kasu kashi uku muna da girman kai wanda mutum zai yi ga Allah subhanahu wata'ala muna da girman kai wanda mutum zai yi ga annabawan Allah subhanahu wata'ala muna da girman kai na uku wanda yake shine girman kai ma mutane wanda shine insha Allah cikin wannan darasin za mu yi bayanin shi girman kai ma mutane yana da haɗari sosan gaske kuma ma'anan shi shine kasance mutum ya kasance yana ihsasi a cikin zuciyar shi yana shi'uri a cikin ruhinsa kan cewa shi ya hi waninsa shi yana da ɗaukaka Allah subhanahu wata'ala masa wani baiwa wanda bai yi ma saura ba shi yana ganin ya hi wanda ba shi ba yana gaba gare shi ya fi shi ɗaukaka saboda haka yana girman kai akan haka yana tinkaho da wannan matsayin da yake gani yana da shi akan waninsa wannan shi ma daga cikin manya-manyan zunubai wanda suka kasance haɗari sosan gaske ga imanin mutum ga musuluncin mutum ga makoman mutum gaba ɗaya saboda haka lazim ne kasance mutum ya yi ƙoƙari ganin cewa ya yaƙi wannan sifa ɗin a cikin zuciyar shi ya yi ƙoƙari kuma ganin cewa iya gwargwado ya samu tasalluɗi a kan zuciyar shi ta yadda ba zai ji wannan halin ba wanda yake samu a cikin zuciyar shi dangane da sauran mutane saboda haka za ga cewa kamar da muka yi bayani yana ganin kenan wayar al'akari na min mawqa'il haƙara wa dana'a wata yana kallon mutane kallo na wulaƙanci da kuma izgili yana ganin su ba kowa ba ne saboda shi yana ganin cewa ya hesu wa annahum la qimata lahum amamahu hakanan kuma yana ganin cewa ba su da wani kima ba su da wani daraja gaba gare su wa Bitali fala yara lil akharina haqqan alaihi sannan bayan duk irin wannan tunanin da irin wannan ihsasin zai kasance baya ganin wani haƙƙi ga sauran mutane dangane da shi ta yana ganin cewa shi a koda yaushe shi ne yake da haƙƙi a kan mutane shi ya dace a girmama shi ya dace a ga ƙimansa shi ya dace a ga darajan shi sauran mutane kun ba haka nan ba saboda haka yake tunani bal ya tawakka min al-akharin an hu wa ya'tarifuna bi azamatihi wa yaz'anuna li awamirihi wa matalibi hakanan ya kasance yana tawakku'i yana tsammani ga su mutane ya kasance a kodayaushe sun girmama shi sun yi itirafi sun yarda da cewa shi yana da girma yana da doka yana da daraja saboda haka sai ya kasance yaushe suna sauraron umarnin shi suna aiwatar da abubuwan da yake bukata wannan shine girman kai ga mutane wanda ya kasance shine kashi na uku daga cikin kashe-kashe na girman kai wanda yake shi ma bai kasance ba a haɗari ƙasa ga waɗannan kashi biyu wanda suka gabata watan girman kai ga Allah subhanahu wata'ala da kuma girman kai ga annabawan Allah subhanahu wata'ala saboda haka yana cewa fa inna nara takabbur wal gurur tansha min takabbur fi muqabil ibadillah adatan idan muka duba kuma zamu ga cewa ina ne asalin ake samun girman kai ga annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ina ake samun girman kai ga shi Allah subhanahu wa ta'ala sai mu ce ta hanyar girman kai ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala ne saboda mutum zai haɗa ne yana gangara ya kasance tun harko yana ganin cewa shi ya mutane yana gani ya mutane daraja yana gani ya mutane ɗaukaka yana ganin cewa shi Allah ta'ala ya masa wani baiwa wanda bai ma sauran mutane ba to daga nan ne sannu sannu har ya kai ga cewa shi yana ganin ma babu wani bambanci tsakanin shi da annabawan Allah subhanahu wataala kuma ya ga cewa ya bukatuwa zuwa gare su wannan sannu sannu ya ja shi shi ma ya kai ga cewa kai Allah subhanahu wataala ma shi yana ganin ba lalle bane sai ya bi umarnin shi wannan shine girman kai wanda yake mafi muni daga cikin kashe-kashe na girman kai inda mutum zai kai har ma ya kasance yana ma Allah ta'ala girman kai Allah da ya halicce shi ya hore masa duk abin da adakwai cikin wannan duniya din sannan kuma ya ba shi lahiya da sauransu da ni'imomi wanda Allah ta'ala ya masa na zahiri da na batini wanda ya sani da wanda bai sani ba amma duk da shi ya zamanto ya zo ya yi ma Allah subhanahu wata'ala girman kai ya kan gari wannan sakamakon mi sakamakon shu'uri da wannan hala wadda adda ko cikin zuciyan shi wanda ko da yana ihsasin shi ya yi wani kinan waɗannan kashe-kashe guda uku duk mutane wanda suke da girman kai ba su hita daga cikin wannan kashe kuma ka samu mutum yana girman kai ga Allah subhanahu wata'ala kuma ka samu mutum yana girman kai ga manzannin Allah subhanahu wata'ala kuma ka samu yana girman kai ga bayan Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya kare mu daga miyagun waɗannan sifofi na ainihin watan girman kai ya kuma ba mu iko ya kasance mun yaƙi zukatanmu daga miyagun waɗannan cututtuka sai kuma bayani don dangane da abin da ya shahi abubuwan da suke ingiza mutum ya kasance na girman kai shin menene zai ingiza mutum ya kasance ya yi girman kai mun san cewa duk aikin da mutum zai yi yana da abin da zai sashe zamanto ya yi aiki yana da dalilin da ya sa ya wannan aiki ɗin menene yake ingiza mutum ya kasance yana girman kai gaban sauran mutane me yasa mutum zai girman kai gaba ga annabawan Allah subhanahu wata'ala amma ya kai shiga yin girman kai ga Allah subhanahu wata'ala to a nan wurin zamu iya ganin cewa akwai bayanai na malaman akhlaq musamman faidul kashani almarhum kenan Allah ta'ala ya ji kansa a cikin littafinsa almahajjatul baida ya yi bayanin alamomi na girman kai watan abubuwan da suke ingiza mutum da wafi kenan wanda suke ingiza mutum ya kasance mutum ya ji ya yi girman kai ya lissafa kusan eh, abubuwan da suke ingiza mutum kusan abubuwa guda bakwai ya lissafa kuma ya yi bayani mufassal a cikin waɗannan abubuwa guda bakwai ɗin amma mu a nan wurin za mu ambace su a takaice saboda ƙarancin lokacin da a gare mu daga cikin abubuwan da ya bayyana dalilai na harko waɗanda dalil na harko cikin dalilan da suke ingiza mutum ya kasance ya ji ya yi girman kai ko ya sifanto da sifa ta girman kai shi ne ke cewa al'awwal al'asbabu diniya min al'ilm wal amal watan sabubba na ainihin watan addini ilimi da kuma aiki wannan sabubba ne na addini kuma za ga cewa suna daga cikin abubuwan da suke ingiza mutum ya kasance ya yi girman kai in har mutum bai yi kokari ya yaƙi zuciyar shi ba diwa suna yin sakaci dangane da zukatansu ba su kula da zukatansu sai kasance duk wani abin da za su samu na kamala ya kasance bai da amfani ga mutum sannan wal'azubila ya kasance ma a ƙarshe zai kasance cutarwa ne ga al'umma ba zai fa'idantar da mujtama ba sai dai cutar da ita to shi yasa in mutum yana ilimi yakan koyan ilimi na addinin musulunci yake neman ilimi na addinin musulunci kuma yake kokarin ganin cewa ya aiwatar da dokoki na addinin musulunci to yana da kyau ya kasance gefe kuma yana kula da zuciyar shi yana muraƙaban zuciyar shi yana kiyaye da zuciyar shi yana muhasaban kansa kada ya kasance ya ji ya fada cikin haɗari wanda ya yi kamalan da yake nema wal ukhra al asbabu duniyawiyya من النسب Wa والقوة والثروة وكثرة الأعوان Na biyu daga cikin waɗannan asbab ɗin akwai asbab kuma wanda za su kasance su ba diniya ba ne ba dalilai ba sabubba ba ne na addini sabubba ne duniyawiya wato sabubba ne wanda yake na duniya kam misali a ce nasaba ko kuma kyawo ko kuma ƙarhi ko kuma arziki ko yawan mataimaka ko yawan abokanai ko abin da ya kama da haka wannan suna daga cikin asbab da suke ingiza mutum ya kasance yana girman kai mutum zai girman kai saboda shi yana da ilimi mai yawa sai ga cewa duk wani wanda bai kai wannan marhala na shi na ilimi ba to shi ya yi shi kuma yana masa girman kai mutum zai kasance yana yawan aiki da addinin musulunci da koyarwa na addinin musulunci sai ga cewa duk wanda bai wannan aikin ya yi shi kuma ya fi shi ɗaukaka kuma sai ya kasance yana wulakanta shi hakanan mutum zai ga cewa shi nasaban shi nasaba ne mai kyau shi ɗan gidan wane ne shi ɗan gidan ɗan babban gida ne ko abin da ya kama haka to duk wanda ba haka nan ba kuma sai kasance yana wulakanta shi baya ganin kiman shi baya ganin darajar shi haka nan kuma ya kasance mutum yana da ƙarhi ko iko a gare shi yana da ƙudura yana da wani makami babba sai ga cewa duk wani wanda bai kai shi ba zai iya cin mutuncin mutumin zai iya wulakantar da mutumin zai iya kama mutumin kuma zai iya kashe mutumin hakanan dukiya mutum yana da dukiya zai rika ihsasin cewa shi yanzu ba abin da bai iya yi da dukiyan shi zai iya mai da gaskiya karya ya mai da ƙarya gaskiya saboda yana da kuɗi kan wannan baya ganin mutuncin kowa zai iya wulaƙantar da mutanen da suke da daraja suke da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala da ma mutane wanda suke raunana a cikin al'umma ko ma yara ko tsohi ko abin da ya kama da haka nan ko wanda suka kasance talakawa sai kasance yana girman kai saboda Allah ta'ala ba shi dukiya hakanan ko kyawo ya kasance mutum yana ganin cewa shi yana da kyawo saboda haka duk wani wanda zai gani wanda bai kai kyawunsa ba saboda haka yana ganin mutumin ba komi ba ne zai iya wulakantar da mutumin zai kaskantar da mutumin zai iya izgili ga mutumin saboda yana ganin mutum ne mai muni shi yana gani ya fi kyawu duk abubuwa ne wanda suke ingiza mutum ya kasance ya yi girman kai ga sauran mutane hakanan kuma za mu ga mutum ya ga cewa yana da mataimaka yana da runduna ne ko kuma yana da abokanai ne ko kuma dangi gare shi masu yawa zai ga cewa shi komi ma zai iya aikatawa kun ba abin da zai faru saboda haka zai zai rika ganin mutane ba kima zai rika wulakanta mutane zai iya cutar da mutane hankalin shi kunci to wannan duk asbab ne sababba ne waɗanda suke ingiza mutum ya kasance ya yi girman kai akan bayan Allah subhanahu wa ta'ala kenan idan mutum bai hankali ba idan mutum bai yaƙi kansa ba idan ba mutum bai yaƙi wannan cutan ba a cikin zuciyar shi ba to zai kasance zai samu kansa a cikin mutane masu girman kai idan ya samu kansa a cikin mutane masu girman kai zai rika ganin ya fi kowa zai rika ganin ya fi kowa daraja zai gani ya fi kowa kima wannan ko sai ya ja shi sannu sannu in bai hankali ba har ma ya je ga annabawa kai har ma ya je ga Allah subhanahu wa ta'ala wal azbillah kenan wannan hadari ne babba wanda ba wannan mutum a cikin al'amarinsa na gyaran zuciyar shi cikin al'amarinsa na gyara ɗabi'unsa idan bai halka ba bai intibahi ba dangane da wannan matsalan zai iya kai shi ya baro ya zamanto ya wargaza masa imaninsa da addininsa gaba ɗaya wal azbillah wannan kenan a takaice da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin